na shubai a Najeriya firar da alal jama'a ta tafiriya ide ga gbiye gwaye gide ce, ne gaga ya tiya mgba mu ta zilaji kafiri ga yo ya amana kashi ya loda ya gabin na e, e, gabin ba ni tun mako ya tsoye insha Allah ba ni ya na kibe karatin ba ni na ugai e, e takada da ni be ba yau a bo ba na wai gai gaga wal mutazila kama qala abul muzaffar samani fi qawati ila billah mutazilaji kem na man ne ga bul muzaffar samani gayi da min litafi ne ga kawati ul adilla wana ya mafari e takada e shi be gutaci we gayi ga wa hadal hadd hadd al mu'tazila da na gayi fassara ya mu'tazila jo bayani na wula shi da kwace ti mu'tazila jo wana eh mu gayi ye ya ya mu'tazila jo E zai gijimayo fi kulli ma yanfaridu na biyi e bayan don da na mutazila da ake ba ki da yi na musulmi na ke da ji fama da ya ci ga wuce bwana wa malumun an alkaula bi halkil qur'an ma ga ga na goye ke ni wuyo e ga na zan da ci je ga mutazila je ga ga qur'ani a litti wuyo na kufurun kafirci yo ebe na ile qur'ani ya gagan alittu yo kafirci wuce ma mukhrijun min al-milla we waza ke musulunci lugwa bi ijma'i salaf da ya mi guya man yi bata mai goro kirki yi bata mi sun hagu ci ga wucin gaza don da ka ga qur'ani alittu yo na eh za wuce atiya ke musulunci lugwa nga ga do jinna mai risala u fe la hankali shi ganna banu da muhimmanci sare nga qur'ani ne le da dana ujalitti wiya umaji sifa ya halitta ujalitti wiya balantana wucu zuwa a tudi ma'ana balantana wucu tonfiya umaji ya ji halitta balantana wucu zuwa alakan mai risala la ga wuci me shawa ne eh kimalla qur'ani sifa ya sokuyo ega sokuyo biya ci sifa su koyo wuda alita kem na wagaga eh, alita ji a tuwa de zo wa Allah wa ci ruba qur'ana qala al-imam sabuni man na ga al-imam sabuni na wuga da mina akidatu salafu na as-salafu ci ga mai ashab al-hadith ji dai limi hadisi yace su ko sallallahu alaihi wasallam na wuga ganna dai ya takada gwasan da gutuci uga wa yashhadu alul hadith mai hadisi ji yari wa ya takidun a muta tsankuro annal qur'ana kalamullah galala qur'ana ya ga Allah woyo wa kitabu littafin Allah woyo wa wahyu wa ya Allah muyo wa tanzilu cici mu daga ba Allah bu ghairu makhluq wajalitu ya waman kala da xalki za naga gaga kurana litti wiyona wata ka da wuchu ta pankuru ya pona fowa kafiru in dawu da wuta aje kafiru ya baman kirki jo inta suma na kala lijima ala zalika fi akhir kitabi wujike la bayani jima ubeyi gami su manji pata wuti gano wula bayani wuti beyi da mini zaba litta shubo litta je ta kidatu salaf ma man gato ya ci fal mutazila tu takun mutazila je ga aga innal qur'an makhluk qur'an da litu yo wal wa la an man bisu ma jama ku ga nan da ga ga al-qur'ani makhluq yo na zaman ci aje kafiri walakin zalika hukmun am walakin zalika hukmun am amma hukunci ya bayani da wannan yahtaju fi tanzilihi al muayyan wa gaga ga waci hukunci wuce ta ci zaini na wato ya gwana min wujudin shar wato wadda bukata ya wujudin shurut sharati na ji waga yi za kafiri na wani gugwa bezo wanti fa'ul mawani ina jaye ka na e ga Allah ga kama mara fi ijabati su'al thani ashar kemno e ganna gwaga bayan e jane yayin ga gobe gubaci na manye lawu ga ga mutazilaji ai be ne ga ya ga kafiri na nga ye gane ga ga qur'ani makhluquna amma to su ga ba hukunci kata yi ta abu mu aga zalabiyawa ci ga zanen mutazili wuyo sai waga bincike ji bezo caji tabbata ga sharati na waga yi kafiri na agungwa ci wa bezo ena ji ma yi kan e ba yi kafiri ci ubo na wani ku ci ya go bezo kan ga wayo ga kafiri wale ga na gari da na yi le e bayan to da da ji fita cabona misali bani ah, idabe tarika yi. kin babu tarika tijana a gado ku gan ko kuma a gayi na ile yau tunan wa ga gaga wa alamitu yana ji fili ta fi tarika tijani na wa gaga fata kafira yau amma man je jan can ke misali na tarika tijani yau littafi ajiye wugwayen wadatul wujud ganyen don da su koyo amma waga ya ki tarika shi yi ji na ba ni wace ja ga gamba wannan shida na su koyo eh wi eh waye da lawa gamba ya da na su koyo ya ki tarika hmm. ke ke ke da yi su koyi nan amma ga yanda filita ta yi na gada na so wale gaga mun ga malau da muhimmanci na ujiye e, e na gai hukunci ya bayani jama'a je lobe na ga ga ji hukunci ya zandun da mini abuwa eh sai waga bincike ji e gi tare kana ga beshi cuci ga wifa su kunwo to wace na ga ga wani dana su ko da wace yo eh e dana da dana su koyo daro na shi dana su koyo ga e ji bawa ya yi e kafiri ta nan amma wa ga ga ibn wiki tarika na tarika ma ta abu ga ga ganna ba wana zandun da ga ga yi tarika na wagon haji kafira to haji goyi ta ba mu tazila bo akida na je halkul qur'ani na goyi wala ala je kafiri bayna amma ya sa ta da hukunci a can e bo ki bo e ba fita a can abu a da fahimta wace fi ma bo eh jahili jayo ba misali ate go to ga wuce fili ta fi abuwa so gama la ya ji hankali da hukuncin ya bayani bayan isi ya ya bayani ya ci jama'a boyi ga la ya ke da bawa iri ke mai fage bon jina ga fata mulki ji ci ji kafira fata ji ci fata kafira waga ke oke hali na jade ba ku bona kana ma wele ga oke na guci wose da da yimi na bo wa ba ga ga yi ocho ke na shi ko ja bona ha man ga wa na alamu anna hakima Najeriya al'an man ga wuce waga ga shugaban kasa Najeriya ba ni rajulun nasraniyun kafir da ezu yo misha mai kafiri na lokacin man kalita fin na Jonathan Tabo wala ci ga gannan waga ga nishan yau kafiri kama alamu anna haula'i tafiriyin kafiru na alhakima wal mahkum min qabla an yatawalla hadha an-nasrani al-hukma man wo umatewo gaga jama'a je yi da shi kafiri fi bi da wadana waga ga shugaban kasa na shi zuwa nan to zanen shugaban kasa wuce yi mulki a shi zuwa nan kafi shugaban kasar janata nube na ikafiri nube yana e bayan zane je da ikafiri fi bido na ba ta kafiri alawo ma ga ta a ci wayo yara duwa na ji shi zuwa nasu kugun shi gafara manye ya fage banci je lwe ga kafiri o. eh a to maga goma a ga gaga tun ne ji mulki bai tun lokaci saddauna jina ba ta kafira babu soko eh zanne je ko ake iri ji mana shi sadauna jijiya musulunci na iya eh? sadauna awu sadauna na iri kem na musulmi ji fata yi zo fai tigi na ga wace a to wato cewa idan littafi da to man wace ko sudan ji aka sai ki sadauna ba ga na wuwe ba dini na tafawa balewa jawo wa dini ya zaci bai shi shi na na ga fata kafira yau ta ta kafiri ayo zane ji masu addini a mace kuce addini gwabara gwata kiwa su kuji gafara da ya guyu ya so yana manye wala da yi na ngayi gan abeke manye foge monci ga gaga janata na yaji mulki kanga na jiro na kafiri wuje wannan wuyi misha na ga wuyi kafiri kawai ha a tata musulmi na shi zuwa na kafiri ga yawo ina manyan gane da wannan e ga mamma yawo amma ka zane shi mulki na ba a tata zane shi ya dada yin fata na kafiri ga yawo eh to zane shi ji boti na bare boti ya e bayani da eh so ku ya isa eh yi bagwani bai tati gaskiyo wuji ga wuji ke na mai fage man ci ya luna ga wada ga ba ba o fe tiya musulunci wana a wallahi wuji yi can gwa bagwa baya ga da ji shari'a do ci ne su kwana yi bagwa baya e bona yi jendo cha eh na yi jena ci le ga mana ga da no goma na maya be shi shi kafiri da bi ji mulki na goma la kuri ji be na so a yi ji ne yi na je ba gwa nan ga na je ba ne ji albarka idan nan eh yiga yiga mi gugu kwata ci ga ya bagwa wa biya ni eh ena ga na ga ga tachi wona wato ga ya we la kim ni ti abon ne bo egwa ne ba e ba shi da ba siyasa na mai fage ba ci ya gai miji ya yi miji gabe ba shi ga kila kila ba shi ta da a da foto e ba ta yi miji gabe ayi wala na to zalunci ya ji da tu Zanen jiro, ga malaya su sunayen kala goyi miya wa tana da bona. <coughs> Fakabla hamsi sini na takriban kana hakimu Najeriya minal musulmin, wa ma zalika kanu ya kumuna bi kufuri. man ga kafi janata yin na ke ya gutsu na kafi janata yin na wuce wa ga musulmi ga fiye da mulkin Najeriya amma to a ce riga ga wuce na ji fiye yawo yi radu a kan wajen fi da wani wa hadha manhaj dalil mudil man ga yi ne mai le mai fage mun ce jidda bidda da na wuga ya kwenza na ji ce giza shi nan ya zaki sai da kutubu nan mun cawuro sai e ebona to yi tsole aga gaga sai da kutub iri ci wani ya fe yi da ba musamman waga balita fi ma'alimu fi tarik di da milestone waga gba ma'alimu fi tarik wacce lena sai da kutubu ya gane waga charge wa fele ga yo amma bayanin na manji fi abu ti sai da kutubu na ila tufi shi ga sai da kutubu waji ma fi giza shi ire ire ga juna ma sai da kutubu fi jina ga mai fage bonce jibani da nan ga ibn sai da kutub allazi kafara al-mujtami'at al-islamiyya sai da kutub ga bata society eh jama'a musulmi ji bata kafira yau àtẹ̀ká sí ètò kutubu gan kullum a fata máa fi shubu to a tún tẹ̀lẹ̀ kàní jí fíbọ́ náà wọlé òkàm tó múlùkì jí jáàjì wọlé mùsùlùmí tó lànà jẹ́ jí sálánà to ladan tó làdáyé kafira pátá káfìrà àyíbá sí kutubu. kútùbù lidhalika kana fi sijnihi ga bo dalili wucin sai da kutubu da kurkuku wani kabla an yi mutu kafi suna la yi sallil juma'ata wani ji sallah juma'a ma nasi da za an gijiya kila ma ji sallah juma bai kafiri jiya bal da yusalliha zuran fi zanzanati ufe ji zuru ji da kuru kuko bugi fa jima ga da bai mutu bugi a ji zuru kuma dai ko wa maga ci mai fa ge ban ci le ki be na be de juma fa ci da za bona e ya guci wallahu fe ji juma bugi da fe ji bugi da bobo uga guo ga kama masalaci da fi da wani hakuna ga haji sallajin mana kafiri ji yau zuru fejo juma fejo ko bungi feji juma mutu ga izana ji mutu ba na dona mutu maga da wuri mutu le da wani ko a cigan ga a cigan man wacce ko jiga ike man wacce ko na yi wa jirfina wale da wani kami wuce ga ya zaji ga annabi da abu a gaga jijin ma ba digi ya da jijin ma yau babu ga musulmi ji fiyo wani ga dide wallahi ga naji ga na ya labe zena in ga mala ya kwada na ji ga ganya na aga bo na fi bo ya kpa ina lawa gene wo ku ta bai yuju mu yi bo soko bo ye gan soko ma fi pa yi gara amma ilahi la yin yi wallahi alkhairi da ba qala sayyid kutub fi kitabi fi zilal alquran sayyid kutub ga dan littafi nu ji tafsirin wai ga fi zilal alquran na mujallad ya mafari eh ta kada ku su ce tara ta be gutwa bai eh sorry mujallad ya bace ta kada su ce tara ta be gutwa bai wugalla kad istadara zaman wuga zaman ke asheban kaya hati yau ma majaha din ube a ke ta yi na wuyi kafi lokacin addini na dawaro ilal bashariya da ba halitta ji nan lokacin addini dawaro na ba ta zane fi jo na yi kafiri sai a nasu lalisalin mutu na fi la'adini na wani da na gada a je musulmi na kara a fi je musulmi a ti eh lissafin ya kafiri ti fi ke musulmi ti fi biyu to sai dukutu bugai ja ajiye gbanwa ajiye acin bani ije kwata je kafiri so musulmi za sai bebe degi degi ganci ta وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه تنزل الوحي تنزل القرآن كانت فيه تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم mugaza wangi aini ya e giba na cito Kur'ani, fe ciya ti soko daga cabe eti ubona laqad istadara zaman kayati yawma jaa hadha ad-din al-bashariyya bila ilaha illa Allah zaman ban waje iri sifa lokacin addini na beworo ya litafata bi kalmar la ilaha illa Allah wina kima la faqad irtaddat al-bashariyatu ila ibadati al-ibad ebona lita kpata ba hangi kpata na jiga musulmi ayona na abi ajiri aje musulmi biya ena ke jina ibada ga ji awuji soko awuji soko ji laje so titi wu wa ila jawr radiyan ada da sa dini ya bi kuji wa kasat an la ila ilaha illallah aje baki la ilaha illallah lugwa wa inna wa in zalla firakun mina turaddidu alal ma'abili to na je a da jama'aji mina abu na je ga ta ciye na je yi sallata na e la ilaha na duna an ta dirka madlula a make na la ilaha illallah wuce sai ya wuba ci wuba na hake ma nawa ina sai da kutu bai gana yau wai gaga to na je ladan je yi sallata na ɓata to la dawun ciji to ne gaga la ilaha illallah na ɓata haja kafiri ajiri da ba ba so koyi dai ga yi rikici nan kai da yi kafiri lokacin ga shahadu Allah ilaha illallah shahadu mu mada rasulullah ma haja musulmani eh albashariyatu bi jumlatiha zawanki ji ɓata bayanan بما فيها أولئك na يرددون على المعاذن من مشارق الأرض magariba. to da ne da ta cabo yi e yi sallaji eyi laboto yi lobaji eyi gala ilaha illallah wa lobe ji bila madluli wala wala wake Allah mi tuma na ilaha la wa ma na la la ilaha illallah madasa rayuwa abwa ba ta hajirida wa wallahi afkalu isman to a na jo sai la ladanji kwa ga iliman je bi sallada na lefiya ke bota gan washe da azaba azaba make da sanani ga yau malkiyama li'annahum ebo irtaddu ajiridda ila ibadatul ibad min ba'di ma tabayyana lahum huda ada tu ibada ya wujiji zumana ba watu layana wa min ba'di an kanu fi dinillah zumana ba so da dini su ko ba da wani ajiridda dini su ko lugwa ta ɛna sɛ yɛde kutubu sɛ na nga ga yi nan nɔ ba ɛ eh? ladan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɔtɔ wɔrɔ na aga mama yɛfɔ yɛ mɔ nkyɛn ga imaamu muhammadu bin kpóòtù kpóòtù làdá ń kpóòtù ààrẹ ẹ̀dá ṣìbà láwọn ẹ̀sùn fòye náà làdá ń kpóòtù ẹ̀dá ṣìbà gbá ẹ̀dá ṣìdá ọ̀nà rẹ̀ fòndóńdò ngbà bí màá náà wọ́n sẹ́jẹ̀ ní ẹ̀wà mùsùlùmí yóò zún gamba láwọn ṣe jù dàbí mọ́mú dàbí wàhábù bá náà bá igbá tárí mọ́mú dàbí wàhábù náà ilẹ̀ náà wọ́n ẹ̀yìn oyin. e gaga kogu ciri bwa e eh, kem eh, ya gudanu ga lebanu ba na ya wile mudda bwa patan gaba la ya yuzo ladan kuki fijibo a ta gari ladan kutu ya shi ba kondondo sai bo lokaci ya gya abu ra'ayi ga tuma ku yi goro bela insha Allah ya ci gaba ya ci ga sai da kutubu ẹnẹdẹ ń mẹyìn wágùn olówó yìí náà ẹzẹ ẹ ilé ìgbúbọ ilé ibi kọ tọmọgẹ yìí láfọkàrà déèjì ilé ibi wùgá àdá wà sẹẹdù kótó ẹ masha Allah a gaza na gawa bayani ba na maye fage bonci gan muhammadu ibn abdulwahab fe wula dan mutse da shi ba fondon man gan wude kaseti ba nu ga dare bo be ga su kamar su tumo ga wa o de o de tu bo bo e bo de bo te o ga gan wulu be zayare wulu be zaya ba ta la dai ji kafir gula ata to limai ji to itana ji tasu ma bai ta sallah ba ta kafir gula yi kwa jiki gayu e bo na yana la ya ba duwa na akida de de na gabu wa kwaji ji tawre mai be zahire yadda shiga mu zafin ya gbabo re eh eleyele kafiri re amma eleyele ga ga aga da dama ga ga ishe yare amma su kwa je da ya haza wa sai da kutub ya ji da wannan na gai sai da kutubo na ji daidai ba mai fage banci bi da wannan wa za mu taka duhu na na magai bayanai nu ta kwankuru da ya gbawo ga ga kpata za hangi da aje kafiri nan fa kullu nasi indahu kafara da hangi fata kafira yau. hatta al mu'azzini to la da je sallah fi masallaci wana alladhina yantikuna shahadatain naje ji la ilaha illallah muhammadur rasulullahi na wa yad'una an-nasa li ibadatillah naje kamin dun da yi zawangiji. ga da su ibada ya su kwa da ji sallah na ga to ta a da hangi fata kafira yo hadiridda so ya jabu ko ashi insha Allah ko kuga ituma ko yi gurbe lafiya da ne toci a ci gaba da ya fa'i na mana ajiwi na lawo khaira santun da muhimmanci sarai e za shi dabo yadda ki da ya mai foge bonci ya ya mai geji lugwa ya e lo masalata e ya lo wazi ba ya yi mai ji lugwa ya e lo masalata ya lo wazi ba ji mu malaga ya beji yimi ndochiji bee jie za ndochiji ela gagwa masiba na madaba na ngai gaga ga gaga wa ma mawa mare wallahi kida un ci ga lu wunna bo wuji waraya wunna bo da de e, da ayoyi tsa eh ekuna maya guda yana ga da na ekun ya wujja aga de na ga ku ga na jiya na kwa gai madaba nga mala to no ga ya ka jiru jenda yayi bita fi no ya kari be na ya to yime tuye nga ba soko nga lati ya nga ba soko soko go idin yayi so ga rijenda ka insha Allah inda da ga ga caji dai da na cin fatan yin soko gawa ma fatan yin soko adana ipe na madana majina soko ya daji yawe soko ya jin gawa ma tuna ya bakon yi lowa wa mayan kolo a yi nan su kwa yi daji yawai su kwa albarka da ba yi yadda da yi gaga cale ba na haifin ba yi yora ke bo yi yoyi gwami laifi su kun fada yi ki yayi su kwa wunshi shi lafiya fitina irin don da ku ga babba su kwa jiki ganyu su kwa mai cile da dema ba na ji fitina ji dana su ku ji sauki ya ba gau su kuma alugwai wasu sun babu ma alijimawa ga launa kya bana su kuka ci yi yayi bayi kuma ci wani neman so. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته